يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yadda Allah subhanahu wa ta'ala yau sha ɗaya ga watan shida ko hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu a matsayin mu na yan uwa ɗalibai mun sake saduwa a masjidin sahaba domin bitar littafin umdatul ahkam wanda muka fara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi muna muwafaqa cikin abinda zamu karanta Allah taimake mu fahimtar gaskiya kuma mu yi aiki da abin da mun ka fahimta don neman yadda su shi Allah subhanahu wataala Satin da ya gabata mu kwana hadisin Nu'aim al-Mujbir haka ne hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu wanda ya rawaito cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan al'umma za ta tashi ranar kiyama tana da farin goshi da farin kafafuwa da farin hannuwa saboda gurabun arwalla ya ce wanda ya samu iko daga cikinku ya tsawaita wannan hasken nashi to ya aikata wannan shine hadisin da muka yi magana akan mun ka karanta malamai sun tattauna dangane da wannan hadisi shi hadisin dai yana nuni cewa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya keɓance su da wasu alamomi saboda ɗaukakar da suka samu ta hanyar shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ranar kiyama za su zo suna da bamban da mutane wajen kawarsu kawar kuma shine wuraren da suke wankewa lokacin arwallah Allah zai ta musu haske suna kyalli fuska da hannaye guda biyu da kafafan guda biyu to idan muka dubi hadisin akwai kafa da ta ce famanin sada aminkum an yi dila kuratahu fa'al duk wanda ya samu dama daga cikin ku ya yawaita wannan kawar tashi wannan hasken nashi to ya aikata to ikhtalafa al-ulama fi mujawazat al-hadd al-mafrud min al-wajh waladayn wa rijlayn lil wudu' ballamai sun kara ma juna ilimi wajen halaccin wanke hannuwa a wuce ha aka ga damtse kamar da mun haka danta ko kuma a wanke kafafuwa a wuce ha akwai ga kauri akwai halaccin yin haka nan ko ba halaccin yin haka nan sai dai a tsaya daidai inda an ka iyakance kamar hadisin Usman da ya bayani a rawar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa mustahabi ne mai aralla in ya zo aralla ya wuce gwiwa hannu ya kai har wajen damcinsa mustahabi na a waje wasu malamai kuma suna da yawa kwarai da gaske suka ce idan mu to wankin kafarsa ya wuce har ya kai ga kaurinsa saboda aiki da wannan hadisi saboda aiki da wannan hadisi suka ce mustahabi ne amma wadaba malikun wa riwayatun ahmad ila adami babu mujawazatu mahallil fard ma imamu ahmad da imamu malik su sun tafi akan cewa ba mustahabi ba ne asali ma ba a mason haka nan tabbatun mustahabi ba a mason haka nan ka zo ka wuce ba a mason haka nan kuma wannan shine zaɓin shekul islam ibn taymiya cewa idan ka zo wanki kada ka wuce inda an ka kanta ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya ka tsaya nan kada ka wuce wannan shine zabin shekul islam ibn taymiya kuma shine zabin daga cikin malaman da ba su jima da wuce ba rahman bin nasir asaidi shi ma yace akan wannan fahimta su waɗanga malamai da suka ce kar a wuce suka ce <clears throat> ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi arwala kuma ya yakance mana inda aka tsayawa don mun ga inda ya tsaya da Usman ne ya arwalla ta yi haka nan manzon Allah ya arwalla irin wannan arwallatawa ko ba haka ba suka ci don haka abin da ya dacewa ga mutum kada ya wuce suka ce wannan ma hadisin ai baya nuna cewa a wuce kuma wannan aikin fahimta abu huraira ce ba annabi ya ce haka nan ba cewa wanda ya samu damar ya ƙara yawan da faɗin wannan hasken nashi ya kaza suka ce ba na jefa da wannan magana ba fahimta ce ta Abu Hurairah radiyallahu anhu mun bai da ko suka ce wannan kalmar faman nisala minkum shigar da ita an kai cikin hadisi wa shigar da ita shine Abu Hurairah shigar da ita domin shi nuna fahimta ta don haka ba ta halitta mutum ya bi wajen yin arwallah ya wuce inda an ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi arwalla sa sun ga yadda arwalla sun kawo sifofi daban-daban na arwallar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam babu inda an ka roƙo shi yayi arwala ya wuce wannan wurin don haka magana ta gaskiya ba a wucewa wannan shine fahimtar mafi yawa kuma da wasu daga yawa ba mafi yawa da yawa daga cikin malamai hamma daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ana ganin shi abu huraira shi kadai ne ke da wannan fahimta sai wasu da ganin shi abdullahi dan umar shi ma yana da irin wannan fahimta amma wanda ya shahara da wannan fahimta abu huraira kadai amma ba a taba ta cewa abakar umar usman ali sun yi wannan iya aza ta abu huraira ba kuma duka sun wasu mai biljanna duk ba a ta cewa suna irin wannan arwan ba to tun da sabon suna da yawa wannan fahimta ce ta mutum guda daga cikinsu suka ce ba ya zama musu ba a masu ka tashi daga fahimtar duka sabai din ka ɗauka fahimtar abu huraira Allah shi da shi mun fahimta ko <coughs> suka ce wala hadithu la dulu ala idala fa innal hilyata ma takunu zinatun fi sa'idi wannan hadisi ba nuna cewa in ka kara za a kara maka kawa kawai tana nan ga waɗannan wuraren da an kace ka wanki kace amma wanda yace fa man nisa min kuma yuti la guratu falyal wannan kari ba daga annabi yake ba daga Abu Hurairah yake a cikin musnad Imam Ahmad ya ce qala nu'ayn shi nu'abu ya ce fala adari qawluhu man sada minkum an yuti la guratu falyal min kalamin nabi sallallahu alaihi wa sallama aw shay'un qalahu Abu Hurairah min indihi shi kansa nu'abu da kawo hadisi a wani wuri ya ce to wannan magana da an ce wanda ya samu ikon karawa ni ban sani ba can annabi ya faɗe ta ko ko magana abu hurairah ce abinda malamai sun ka tantance magana abu hurairah ce ba magana annabi ce ba sallallahu alaihi wasallam don haka a takaice wannan hadisi kawai ya nuna mana cewa akwai falala kwarai da gaske ga kulawa da wanke waɗannan wuraren a wanke su wanki wanda ya tabbata kuma kada a ƙara wannan shine magana ingantata a wajen mafi yawan malamai wajen aiki da hadisi kuma da aikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da aikin sahabbansa ba su wuce ba don haka ba a wucewa sai hadisi mu na gaba babu dukulil khala'i wal istidaba da shi za mu shiga Babu da zai kantar da mu dukulul hala shiga wurin da an ka tanada saboda biyan bukata shine al khala wal istidaba da tsalkaka ya ake tsalkaka kuma ya ka je daga karamta ta fitsari ya ake tsalkaka daga karamta ta kashi wannan babu da kasa da mu shiga wurin da yadda ya kamata a tsalkaka هذا الباب يذكر فيه آداب khala wal والجلوس fihi wannan babu zai karanta da mu ladubban shiga ban daki da in an ka shiga ban daki yadda za a duka sannan kuma babin zai kasar da mu na dubban fita daga banɗaki. ɗaki duk wannan babin shi ya zo ya karanta da mu da irin abin da ake son a tsalkaka da shi idan an kai biyan bukatu alhadisul hadi ashar an anas ibn malik radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana idza da al kala, qala allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'ith daga Anas ɗan Malik Allah ya ƙara yadda da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ya roto mun cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idza dakala al-khala'a yayin da ya niyyar shiga ban daki qala yakan ce Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ina roƙonka tsare ni min al daga shekannun aljannu maza wal qaba'ifi kuma ina roƙon ka tsare ni daga shekannun aljannu mata wannan shine hadisi. ake nan tun daga farkon fara kamin shiga akwai addu'a da manzo Allah ke yi sallallahu alaihi wasallam mu fara da Anas dan Malik Anas dan Malik sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Anas dan Malik dan Nadab mutumin Madina ne kuma yana cikin al-khazraj lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo Madina wasa, Ummu Sulaim ta ɗauko shi ta zo da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da shekara goma kacal ta ce ga wannan na baka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi maka hidima ɗana ba bawa na ba amma mahaifiyarsa ta kawo ta jin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce gashi ta bashi shi maka hidima dama shi mahaifinsa ya gudu ya tafi ce mahaifinsa yana da adawa da musulunci kwarai da gudu. kamin ya a shigo madina ya bar madina sai mahaifin ta kawo Allah sauji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi masa hidima kuma annabi ya karbe shi ya zai hina wa annabi hidima ciki da wajen gida ba inda bai shiga saboda yaro na karami kuma shi ya ci gaba ina cikin masu wa annabi hidima har da su annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi na ji shi kwarai da gaske kuma Allah ya masa tsawon rayuwa saboda wata rana ya tabbata annabi ya je gidansu kamar da Anas ya ce ko da ya je gidanmu daga ni sai mahaifiyata shi inna yan mahaifiyata ko kauna mahaifiyata yayi sallah gidanmu yi mun addu'a alkhairi dukkan alkhairi ya roƙa muna kamin ya wuce sai mahaifiyata ta kawo shi wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya ma'aikin Allah ga dan yaron ga mai maka hidima kai masa roƙon Allah sai annabi ya roƙi Allah shi yawaita diyansa ya yawaita dukiyarsa a wata riwaya kuma ya shigar da shi aljanna wata riwaya kuma shi yawaita ransa to ana Allah ya sa masa tsawon rai kwarai da gaske ya tsawon rai kuma Allah ba shi diya masu yawa kuma Allah ba shi dukiya mai yawa ina cikin mutane Madina mafi dukiya saboda rukun da manzo Allah ya masa sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ba shi ya masu yawa a wata riwa da ake magana cewa ya bizne da ya kai ɗari da ashirin da wani abu nashi Allah ba shi ɗaya masu yawa kuma ba shi dukiya mai yawa saboda addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ya zauna tsawon zaman da ya da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara goma ba ran da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke maka don mi baka yi kaza ba ko don mi ka yi kaza saboda wannan kyakkyawan halin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bacci da tsawon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Anas ya zauna Madina daga nan ya tashi koma ƙasar Basra ya da su hijira tana da shekara casa'in da uku, Allah shi yi masa rahama to ya roto hadisi na karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa inda a shiga ban daki ga abin da ake son ayi idan muka bibi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikinsa ya ce Anas ya ce iza dakhala al-khala'a ikadir kalmar dakala kamar idan ya shiga sannan suke addu'ar amma malamai suka fasara fi 'Iza arada dukulul makanin da bi ta yaƙi fihi hajatahu idan ya shiga wurin da zai biya buƙatarsa ta fitsari ko makamancinsa idan ya shiga ne yake cewa yake wannan addu'a kada da Allah subhanahu wataala yake cewa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billah min ash-shaytanir rajim dama ana neman tsari daga shaidan na gudun kai da saka dalge kurakurai cikin katawal qurani na girma suka ce don haka kuma abinda aka ga Allah na yi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai fara kafe na fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ashe fassara idza qara'atal qur'ana in kun kai niyyar katun qur'ani suka ce wannan hadisi ma haka yake idan kai niyyar shiga ban daki to ana son kai wannan addu'a kamin ka shiga <clears throat> saboda shi ban daki wuri ne wanda an matattar shedanu aljanu mazansu da matansu kuma kai baka ganin su suke ganin ka to kamin ka shiga abu na farko sai annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya kantar da ni da kai da ke hanyar da za mu yi mukari daga cutuwa da gare su saboda idan mun ka shiga mun ka taka su ko mun kai musu tsari ko wani abu makamancin haka to za su ne da martani gare mu kuma maimakon mu halaka sai annabi sallallahu alaihi wa ya ce ga irin addu'a da zamu yi kuma na mu iya ta da kyau da kyau mu koyar ma mu idan za su yi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal qaba'ith kuma addu'a ɗan gajera mai sauki saboda ma shi addinin musulunci duk abin da ya zo da shi sauki gare shi duk abin da ya zo da shi sauki gare shi in ka ji abuna da tsanani wahala yi to ba karantar annabi ce ba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za ka mu rike abu na farko abin da ake so da mu kenan wannan hadisi kenan ya kasar da musu haɓi na mu yi wannan addu'a cewa dai ku ce malamai sun bar shi akan fassarar mustahabbi ne ba dole na ba mustahabbi ne tunda annabi ya kasance hina to mustahabbi ne wanda duk da shiga shi kuma hadisi ya katar da mu cewa aljanu daga cikin su akwai munana kuma suna son wurin kazanta to tunda haka ne duk lokacin za su ga irin wannan wurin kazanta kai kokari ka nemi Allah ya kare ka daga sharrin su kuma hadisi ya katar da mu ashe duk abin da kake gudu cutarsa to ka jingina neman tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ba wanda zai iya kare ka in ba shi ba duk abinda ka nemi neman tsari daga wani to kai hasara wannan ba iya kare ka to nake sai kasar da mu mu da muna da mahalici wanda ba abin da ya buwaye shi mu jingina zuwa gare sai ya ba mu kariya sannan kuma hadisi galibai suka ce ya kasar da mu wujubu ita nabin najasa ana so ka duk wurin da yake najasa tunda an kace wuri ne matattar shaidannu aljanu maza da mata to wuri ko matattar shaidannun mutane da waɗanda ka gani an ce ka nisance shi ko matattara ce majalisa ta shaidannun mutane ta yan uwansa an ce ka nisance shi balantana an ce matattara ce ta shaidannun aljanu maza su da matansu don haka wajibi na ka nisance shi don Allah subhanahu ta'ala ce wala tulqu anfusakum ila tahaluka don haka in ba dalili ba duk wuri ya kasance na karanta ana son mutum ya nisance shi saboda neman kariya sai hadisi mu na gaba ana bi ayyub al-ansari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza ataytum al-qa'ida fala tastaqbilu al-qiblata bi qa'idin wala bawlin wala tastadbiruha walakin shariqu aw gharibu قال أبو أيوب فقدمنا الشام ووجدنا المراحيب قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل حديث منقبة daga abi ayyub al-ansari Allah shi da da shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa ya fada muna idza ataitumul ghaida idan ɗayan ya zo wajen biyan bukatarsa to yayin da yake biyan buƙatar. ga wata doka bancin ya shigo da neman Allah ya tsare shi daga sharin waɗanda ba to yanzu ya shiga to ta tastaqbilu alqiblata kada ya fuskanci alƙibla bi ga'idin da yin kashi wala baulin hakanan kada ya fuskanci alƙibla ta hanyar yayin da yake yin fitsari wala tastadbiruha kuma kada ya ba alƙibla baya lokacin da yake fitsari ko kashi walakin sharriqu to tunda an ce kar ya ba alƙibla gaba kar ya ba ta baya lokacin biyan bukata sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya masa cewa walakin sai dai shariku ya hutanci gehen gabas au zabihu ko ya hutanci gehen yamma ya hutanci mafitar rana ko mafaɗar rana ala abu ayyub sai shi rawin na hadisi yace faqadimna sham sai muka tashi daga madina muka je siriya fawajadana al-marahib muka tarar da ban ɗaki an gina shi kad buniyat an gina shi na hawal ka'aba yana hukunta ka'aba fanan harifu an hafe mu dan karkace daga barin hukunta al-qibla wa nastaghfirullah azza wa jalla mu nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafata muna kan kurakuranmu marwacin hadisin abi ayyub al-ansari na shi ma sahabi ne babba na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma mutumin Madina ne yana cikin al-ansar kuma shi ma al-khazari ne sannan idan ban manta ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sauka gidansa lokacin da ya iso Madina baro wata masa da ya zo Madina gidan da ya sauka gidan wannan bawa Allah ya sauka don haka mai masaukin annabi Muhammad na sallallahu alaihi wa sallam kamin ya wuce garin masa kurya ya gina wurin zama ne gidansa ya fada zama da tijino mai matsayi wajen mutanen hazarar kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sauka gida ne ne bisa ga dace da Allah ya washi wannan bawan Allah saboda mutane sun fito suna ta kokarin su rike tagon manzo Allah ta tsaya kofar gidansu sallallahu alaihi wa sallam a barta ita ta kama tafiya har ta kai inda da kanta ta tsaya nan ta durkusa kenan nan Allah ya zaba ma manzo Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam sauka sai sauka gida ne wannan bawa Allah shine Abu Ayyub al-Ansari ana ce mai Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari al-Khazraji shi ma ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tana 72 hawayo al-ga'id abinda ake magaid asali shine da tsatsen wuri asalin kalmar alga'id na tsantsan wuri take nufi dama duk wanda ke son biyan bukata ya sai koma wuri inda zai samu natsuwa inda wani bai gani ne in ma yayi wani sauti wani bai ji ne mutum yana son haka inda lafiya da wuce sai sun ya tsaya inda ana iya tsinkaya ce ko kuma in yayi wani sauti ana iya ji ne to sai zan cewa kuma abin da ake yi in an ka je wurin ana bashi wannan suna da haka da haka yanzu algaidi sai an ka bashi sunan shi wannan biyan bukata na fitar da wannan karanta ta baya shine <clears throat> annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ciyar da mu cewa idan muka zo wajen biyan bukata mu kula da alƙibla wurin da muke fuskanta muna ibada alƙibla shine wurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya da mu cikin alqur'ani cewa inda mu bauta masa mu fuskance ta asali farko ana fuskantar baitul miqdis lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo Madina ne sannan Allah ya canza shi yake bibi ɗakin Ka'aba lokacin da yana Makka sallallahu alaihi wa sallam yana dubin Baitul Maqdis to amma yadda yake yi sai ya koma ya huskanci ɗaki kuma ya huskanci Baitul Maqdis sai shi jefi tsuntsu biyu da tsuntsi ɗaya tun daga shiga ɗaki to sai ya koma inda zai huskanta ɗaki kuma ya fuskanci Baitul Maqdis to baitul miqdis tana hannu riga da garin madina za ka dai to madina to ɗayan biyu na inda biya ji baitul miqdis zai ba daki zai ba dakin kaba baya in kuma bi dakin kaba zai ba baitul miqdis baya don suna hannu riga da junan su sai dai hina shauƙin Allah ya canza masa daga garin baitul miqdis idan ya bibi kaba wanda yake ita ce wurin da kakansa annabi Ibrahim ke kallo Sai Allah ta kuna kadara ta kallo wajen ka sama'i falan wanda ya nake latar tabbaha to wannan shaukin da aka reshi karshen ta sai Allah subhanahu wataala ya canza masa daga dubin baitul miqdas zuwa dubin ɗakin Kaaba wanda ke garin Makka tana da daraja don Allah ta duk inda kake cikin duniya za ka yi ibada ta sallah to an wajabta muna kallon wannan ɗakin Kaaba din ne matsayin kibla gare mu muna sai mu ce wajibi na mu fi mu gidi gabas a'a kibla ake kallo ba gabas ba saboda ƙibla mu mutanen nan a afirka shine gabas ko to wasu kuma ƙibla su ita ce yamma wasu kuma ƙibla su ita ce kudu wasu arewa tunda muna gani yadda ɗaki yake kewaya ce ake gaba ɗaya haka to da haka general name ta shine alƙibla to wannan suna da daraja a wajen musulmi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wurin da Allah ya ce mu kalla lokacin da muke bauta masa to inda mu biyan bukata ta fitsari ko kashi bai kamata mu bashi baya ba bai kamata mu bashi kuma a gaban mu ba saboda idan muka haka da ya zan kamar nau'i na rashin darajar ta wannan wurin to me mafita sai yake to mu kalli dai gefen da in mu kalle shi za mu ba daki ko gefen daman mu ko gefen hagun mu ina fata muna tare wannan shine kuma karantar manzo Allah sallallahu alaihi wa Malabai suka ce amma wannan hukuncin ya shafi mutanen madina ne kawai da waɗanda ke da alaƙa da irinsu mu yanzu ya ce kada mu ɗibi mafitar rana kada kuma mu kalli mafaɗar rana to mu gare mu afirka mafitar rana ita ce alƙilanmu ko saboda alƙilanmu tana mafitar rana da mu ku hadisi ba zai yi aiki da mu bisa ga yadda an kake ba walakin shari ku au gare mu mu abin da za mu yi kada mu dubi kenan mashitar rana kada mu dubi da gabas da yamma kenan ko kan mu kalli gabas kan mu ba gabas baya sai dai mu yi mi mu dubi kudu ko arewa da in mun ka dubi kudu ko arewa lokacin za mu ba gabas ita alƙibla mu kenan hannunmu na dama ko hannunmu na hagu suka ce wannan yana nuna cewa hadisi ko ya zo umuman game to amma za a dubi dacewa da yi dama me ya illa me dalilin da ta aka ce ka a kalli wannan saboda kima ita wannan wurin ko ba haka ba ba an kalli direction na ba a'a ita alƙibla an ka kalla to tun da ita alƙibla an ka kalla don haka duk abin da za ka yi zan baka ba ta baya ba baka ba ta gaban ba lokacin biyan bukatar shi an ka aza maka yi ina fata muna tare yace alhikmatu fi dalika ta'zimul ka'batil musharrafa wa hatalamuha dama hikimar yin haka saboda a girmama ɗakin Ka'aba madaukaki mai alhorma yasa sallallahu alaihi wa sallama yace muna idza ata ahadukumul barada falyukrim qiblatallahi a wani hadisi idan ɗayan ku ya zo wajen bauta ma Allah ya darajanta alƙibla Allah Wacce ce alƙibla Allah ɗakin Ka'aba yace ya darajarta ta a abin da ake so darajarta ta da haka wala yastaqbilu al ibla kada ya hukunci al-qibla saboda an ce ya darajarta to kuma sabai haka sun ka kasance suna yi sai abu ayyub al-ansari ce mana da suka bar madina suka je sha siriya ko da suka je suka tarda cewa mutanen siriya sun gina ban ɗakinsu. su dan matsaki na haka wanda idan ka shiga ba yadda za a yi sai dai ka fuskanci alƙibla ko ka ba ta baya saboda nan da an samu sun haka yace to idan mun ka shiga saboda aiki da wannan hadisi sai mu dan karkace to ko mun karkace ba mu samun karkace da kyau da kyau mu ba alƙibla damun mu ko hagun mu to amma saboda aikin da hadisi sai mun dan bidiyo da mu dan juya sai mu riƙe Allah shiga fata muna abin da ya buwaye mu ina fata muna tare wannan ya nuna kenan fattakullaha masada inda duk Allah yake ka bar abu to ita yi kokarin barin wannan abin gaba ɗaya. in har baya barwa gaba daya saboda wata dalili wani dalili da sa wannan abin to kai iyaka yadda za ka yi amma kada kai abin nan kana jin baka ji komi a cikin zuciyarka ba amma in akwai yadda za a yi kokar ka yi shi to in dalili ya kama ba yanda za ka yi to ka ji tsoron Allah ka yi abin da kake iyawa shi yasa suka ce idan suka shiga ban ɗaki ba yanda za su yi kuma ga yadda aka gina shi sun ɗan karkace kaɗan samun damar ba su bata bayan su totali ba kuma ba su bata gaban su gaba daya ba ɗan karkace to ɗan gibin da sun ka samu sai su Allah shi gafarta musu wanda abu dizi ya nuna mana cewa an kyamaci wannan abin kuma shari'a ce shari'a ta hana tun ta hana dole mutum shi kokari shi bar wannan abin hasana kuma tana karantar da mu duk abin da an kace kai ka kasa yi ne saboda mantuwa ko makamanci haka to ka roki Allah gafara Allah subhanahu wataala a cire ki ya gafarta maka zunubanka kada ka aikata abu baka ji komi a cikin zuciyarka ba ba a so haka nan sai mu ji hadisi na gaba sai mu fada shi da wancan mu ga bayanin da malamai sun kai an abdullahi bin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ma qala raqitu yawman ala bayti hafsa فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة daga Abdullahi dan Umar Allah shi kare da da shi Umar dan Khattab radiyallahu anhu ma kala ya ce rakitu yawman ala baiti Hafsa wata rana na taka na hau ɗakin Hafsa fara'aitin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai ni ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kadi hajatahu yana biyan bukatarsa amma mustaqbil sham ya hukaci sham mustadbar al-ka'aba ya ba ka'aba baya mun ji abin manzo ko sallallahu alaihi wa sallam hadisi daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar mun rike mun sai yana cikin sahabban nan guda bakwai malamai ma cikin sahabbai suna cikin malamai masu yawan hadisi cikin sahabbai ya musulunta tun da wurin tare da babansa shi Umar dan Khattab da shi da Hafsa matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam uwarsu guda ubansu guda karamin yaro ne wata rana yake cewa ya je wajen iyarsa Hafsa ita kuma Hafsa mun riga musan matan manzo Allah ce sallallahu alaihi wa sallam ta cikin ummul mu'minin inda Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta bancin ta rasa mijinta a yakin Uhud a yakin Uhud aka jima mijinta aka masa rauni mai yawa kuma Allah mai cikawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama <clears throat> ya aure ta sami ya aure ta babanta Umar da Faddad da ta gama idda sai da ya ga Abubakar Sadiq ya ce masa ga Hassanan in kana da bukata ina son ya aure maka da ita Abubakar Sadiq bai ce kala ba ya koma ganin Usman ɗan Affan shi ko daidai lokacin matarsa Ummul Kulthum ta rasu yan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya ce masa ga ta nan hafsa in tana son za a masa lokacin da wajen shekara ashirin shi ma sai ce sai ya tunani bayan kwana daya biyu sai to shi Uthman ya iska Umar ya ce masa na dai tunani na ga ba zan yi aure ba yanzu ga kaga shi ya ba shi ansa amma abubakar ba shi ansa komai ba abin yawa umar ta ji kwarai da gaske ya tallata ya kai ga wannan bai ce kala ba ya tallata ga wannan bai ce kala ba ina sanin to ya kawo haka nan kuma sai je kai kala ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru fa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kada ka damu Hafsa za ta auri wanda ya fi Usman kuma shi ko Usmanin da ya ce maka ba zai auri ba zai auri wanda ta fi Hafsa daga an gaba kenan za ta auri wanda yake Usman shi ko Usman zai auri wanda yake Hafsa dai ai duk ya tana ba ɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan manzo Allah sai ni kilasi daga ɗan kowa to haka kuma an kai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika cewa ina neman shi aure ta sai ya aure ta bayan aure ta ne sai Abubakar ya Umar ya ce mata ka sabin magana in auri diyarka ka ji ban ce maka kala ba sai ce kwarai ta yi wani abin ya bata maka ne sai ce abin da ya sa ban aure ta ba na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana ta wato ya kinka samu magana ta to shi yasa ni kyale inda bai aure ta ba ni da za aure ta amma bai kamata in sallata sirrin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa ni kyale sai da abin ya faru ta ji abin da ya sa kada ka ji komai ba aure ta mace ce mai yawan ibada amma ya tabbata hadisi na buhari nika sallallahu alaihi wasallam ya tabbata take take daya jibril da ta ce mai da ita dan kenan Allah ya ce mai da ita dan Jibiru bai umurta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi abu sai da ta mai da ita wata mace ce mai yawan tsayin dare kuma ga a azumi kuma ƙarshe ma matar ta ke gidan aljanna don haka gidan nan ba wuri mutattane ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ita to wanda ita da abdullahi dan umar wasu guda su guda kai na to wata na ya je gidanta suna dan karamin yaro me ya faru sai ya taka dakin sama wani abu da doka wani abu an ka shi ba hadisi bai kasar da mu ba to shi na sama na sai hangi manzo Allah a ban daki. kuma ya ba inda yace ka a bashi baya ya hukunta ina sham ya ba ka'aba ne baya da mun ke tsakanin sham da ka'aba hannu riga suke hannu riga suke inda duka kalli wannan to zaka ba wannan baya to sai ga annabi yayi sallallahu alaihi wa sallama azin da yake karai haka to yaya wanda hadisi kuma yake karai wanda kuma an gashi ya aikata yin haka ko ba ya shi yana haka nan shi na biyan bukatarsa to ikhtalafa al-ulama fi hukm al-istiqbal al-qibla wa istidbariha fi qada' al-haja malamai sun tattauna wajen hukuncin hukunta al-qibla ko ba ta baya ya abin yake fa dhahaba ila ni mutlaqan rawi al-hadith abu ayyub shi abu ayyub al-ansari da mujahid da ibrahim an-nakhai da imamu sauri duk sun tafi akan cewa haramun ma ne ka ba al-qibla baya ko ka ba ta gaban haramun ne suka yi amfani da wannan abin ibn hazmin shi ma ya taimaki wannan magana cewa a cikin almuhalla cewa ba a yi wa huwa ikhtiyar shekul islam ibn taymiya kuma shi kansa shekul islam ibn taymiya ya tafi akan cewa wannan abin haramun nan dalibin sa ibn kaimi Jauzi, ya ce wannan abin haramun nan ina fata muna tare su waɗanda suka ce ba shi halatta a yi kalle ta kuma ba shi halatta a ba ta baya lokacin da ake biyan bukata sai dai Urwatu bin Zubair da Rabi'a da Dawud da Zahiri su ko sun tai akan cewa ya halatta ya halatta su ko sun kace su kuma suka bada hujja da hadisin ga da mu karanta nawa Abdullahi dan Umar suka ce ai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da yawan hadisi yace kar ai to ga an ga yayi a ce ya nuna cewa akwai halaccin yin haka nan وذهب الأئمة المالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهو مروي عن عبد الله بن عمر والشعب والشعبة إلى التفصيل في ذلك أما الإمام مالك الإمام الشافعي ده أحمد ده إسحاق cikin abin da aka roto kuma daga Abdullahi dan Umar shi wanda an kaga ya hau ya ga ya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce a'a akwai tafsili ba a cewa haramun na ba a cewa kuma halattacce abu na fa yuharrimunahu fil fada'i suka ce in kana cikin daji to haramun na tunda a daji kake ka kalli alƙibla kana biyan bukata ko ka ba ta baya a cikin daji haramun na amma suka ce filbina in gida kake makamancinsa kuma haka ya halatta inda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a yi amma an gaishe yayi ina an gaishe yayi cikin gida suka ce to a rarrabe in cikin gida kake na an hage na toilet din babu laifi ko ka dubi wani wuri duk inda ka duba yayi amma in kana daji na to haramun nan wannan ita ce fahimta Imam Malik da dalibin sa Shafi da dalibin dalibin Imam Ahmad da sauran su malamai wa hada huwa al-mazhab al-haqq alladhi tattamu fihi al-adillatu ash-shar'iyya sahiha al-wadiha wasu malamai suka ce wannan kuma ita ce fahimta da ta zama ga fili kuma ita za da shari'a ta haɗa duka hadisan guda biyu aiki da su wancan ya ce kar a yi an ga wannan ya yi to a yi haɗa hadisan gaba da aiki da su ya fi a ce wancan da ya ce kar a yi in adawa ne kar a yi wanda ya ce an ga ana yi to in gida ne a yi babu laifi ina fata muna tare suka ce fa inna tahrimu mutlaqan ka haramta gaba daya ibdilul amala bi janibin min al ahadisi zai haramta aiki da wani hadisi in kace mutlaqan ba a yi to ka soke wani hadisi kenan haka nan kuma in kace ya halatta ai mutlaqan shi ma ka soke wani hadisi To kuma wajen malaman hadisi sau suka in shi na yi a hada hadisai guda biyu a aiki da su to ai kokarin hada su to kuma wanga hadisai suna haduwa in daji na kar yi in gida ne ayi kaga duka yi aiki da hadisai suka ce to wannan ita ce riwaya da ta dacewa akwai wata riwaya ta uku waɗanda suka ce e za a yi aiki da haddasan guda biyu amma kuma ko ka yi ba haramun na ka yi ba kusa waɗanda su ce haramun na in adawa ne halattaccen abu ne in a gida to akwai malamai masu ra'ayi na uku suka ce a ko a daji na bai kai a ce masa haramun ba saboda haramun babban abu ne amma dai baka kyauta ba sannan ko a gida ne ba wacce an kai ana son kai ba ja'izi na an kace maka da ka ki haka nan da shi an ka fito. ina fata muna tare sai wasu masu suka ce wannan kuma ra'ayi na uku ya fi kar ka yi amma ko ka yi da abin da bai kai haramun ba a gida ma kar ka amma in ka yi an halitta maka amma ba shi an fito ba ka yi khilafal aula sabanin abin da an kace so don haka abin da an kace so gaskiya ko a gida ko a dawa kada mu duniya duniya alkibla lokacin kuma ke biyan bukata sai kuma kada ya bata ba wannan shine abin da na sun kai magana game da shi ana so mutum ya dan girmama wannan alƙibla ta Allah subhanahu wa ta'ala ta ya kusance ta lokacin biyan bukatarsa Allah ya samu dace haka idan muka dubi hadisin ya nuna muna halaccin yi inda bibi ya kama ya nuna muna harancin yi ko karhancin yi inda bibi bai kama ba ko ba haka ba ya nuna halaccin yi inda bibi ya kama sannan ya nuna karhanci in dalili bai kama ba don haka in dalili bai kama ba to Allah ko gidanka haƙe suna da kyau a yi ƙoƙari kada a fuskanci wannan wurin mai daraja lokacin biyan bukata Allah ta mu dace حديث من نقبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأهمل أنا وغلام النهوي إداوة من ماء وأنذكا فيستنجي بالماء دقى أنس الله قال يا دادي مي دشي game da shi annahu qala shi ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dakulul qala yana shiga banɗaki. daki fa ahmalu ana wa gulamun nahawi da ni da wani yaro kwatankwaci na madadina mai kama da shekaru irin nawa sai mu ɗoka masa idawatan salka min ma'in ta ruwa idawa salkar da an yi da fata sai mu ɗoka masa salka ta ruwa wa'an zatan da wata 'yan sanda fa yakan ji bil ma'i in yaji ya ƙara biyan bukata sai ya tsalkaka da ruwa yanzu an katar da mu yadda in an kaje yadda ake shiga a yi addu'a kamin a shiga hmm? idan an kai addu'a kuma an katar da mu can baya a wani wuri cewa kuma ana so mu shiga da kafar hagu nan ba faɗe ke ba saboda mi wannan wancan hadisin da ya magana shiga da kafar hagu ba a cikin bukari da muslim ba shi ya ce zai kawo mana kawai hadisan da bukari da muslim suka bude shi to sai mu a waɗancan hadisan in an ka zo kuma aka yi addu'ar kamin a shiga to a gabatar da hagu saboda shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a duk abin da ya shafi kazanta annabi na gabatar da hagumi wannan katuba duk abin da ya shafi daukasa da karimci annabi na gabatar da dama yanzu an zo an yi addu'a an gabatar da hagu an shiga to abu na gaba sai kuma kamin mu duka an kace ga irin bikin da zamu yi kada mu kanci alƙibla kada mu bata baya duk waɗanda sa cikin ladduba da haka to yanzu mun shiga da addu'a da mun yi addu'a mun shiga kuma mun kalli inda aka mu kalla har bukatar an yi an ƙare to da min ya kamata a yi na hadisi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in shi ana ya kasance muna rika masa abin alkakarsa ni da wani yaro muka kwatanci na wajen shekaru in yayi sai shi biya bukatar sashi tsarki idan muka bi wannan hadisi shi kadimin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas Malik yana kanta da mu cewa biyan bukata Kamanzo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne masa hidima har wajenta wannan yana cewa babu laifi dan yaro ya maka hidima ya ɗauki abin da zaka biyan bukata da shi ya kai maka inda zaka yi babu laifi game da hakan nan idan wasu malamai suka ce babu laifi duk wanda ƙasa gare ka yana son shi maka hidima ko da wajen tsalki na kina kai maka buta har inda zaka yi tsalki shi aje maka ba girman kai na ba a ce kai baka rikawa sai an rika maka a'a ya danganta da a ce kawai tsakanin malamin misali da ɗalibi ko kuma tsakanin mahaifi da ɗa ko kuma tsakanin mata da mijinta wannan duk min ba da ɗa'a ne amma idan mutum ya ga cewa shi ba zai yi haka da saboda girman da aka dai shi to lokacin alfahari da girman ka ya shigo amma in babu haka nan duka ya halatta don shi ana ya ce da shi da wani suna rika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka sai su aje masa ya biya bukata da ita sallallahu alaihi wasallam abun da muka doka daga hadisi jawabul iktisar alal ma'i fil istinja wannan hadisi kuma yana nuna muna ya halatta ayi amfani da ruwa kadai wajen tsalkaka tunda bayan mun karanta ana amfani da mi da hoge ko to ya halatta ma in ma ba a sa hogen ba ayi amfani da ruwa kadai hadisi na kasar da shi haka wa huwal afdalu kuma yin amfani da ruwa shine mafifici min al iktisari alal hijara sama da mutum shi zan yi amfani da duwatsu kadai li'annal ma'a alqa saboda ruwa sun fi tsalkakewa wal afdalu amma abin da yafi aljam'u bainal hijarati wal ma' tunda hadisi ya zo ana amfani da hoge ya ce hoge da dutse da duk abin da ya kama da shi to kuma ga kina ayi maganar ruwa to abin da malamai suka ce hawaye ku bai da muka faɗa da zo in wannan hadisi ya zo da wannan wannan hadisi ya zo da wannan in ana samu a haɗa dukkan su yafi to tun da ana amfani da goge ana amfani da ruwa abin da ya fi lada suka yi amfani da su ka je da hogenka kuma ka je da ruwanka sai a yi amfani da goge wajen karce abin da ya kamata a karce tana amfani da ruwa wajen tsarkake wannan wuri sai a samu lada guda biyu lokaci guda kenan amma inda a yi jimul hijara sai a gabatar da yi da duwatsu ko makamancinsu sun ma yasba'u alma sannan mutum ya biyo da ruwa liya hasulali inqa'ul kamil saboda a samu cikakken tsalkakewa na wannan wurin imamun nawawi Allah shi masa rahama ya ce fallazi alaihi jama'atu salaf wal khalaf abinda magabatan mu suke akan sa wa'adma alaihi ahlul fatwa malamai masu ba da fata sun haɗu akan haka nan min al'a'immatul amsal na daga manya manyan malaman birane annal afdalu abinda yake an yajma bainal ma'i wal hijara duk wanda zai je biyan bukata har dai misali ta tashi ya haɗa tsakanin abu guda biyu kana da tishu ɗinka kuma kana da ruwa saboda kada a yi kazanta in ya zan ruwa ɗin da mutum gare shi wani abu in ruwa ɗin da akwai kazanta wani nan to a fara sa wani abu a jayi kazantar sannan a sa ruwa ya ce wannan shi ne abinda manya-manyan malamai na duniya masu fata sun yi ittifaki game da shi a fara sa duki farko sannan a biyo da ruwa saboda aiki da duka waɗannan hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba hadisi ya kasar da mu cewa ana son mutum ya tattali abin tsarkaka tun gabanin ya biya bukatarsa ya tattali abin da zai tsarki da shi tun gabanin ya biya bukatar shi sallallahu alaihi wa sallam sai an fara tattala waɗannan abubuwa saboda a ce sai ya ga biyan bukatar sa ne sai zuwa bidan abin da zai babu tsarki cikin wannan tafiya abu na gaba an nuna mana cewa hadisi na nuna mana cewa ana son karewa daga dukkan inda mutane suna ganin ka suka ce wannan sanda da yake za mu zo da ita ita ya ka zo kafa tana za a yi ta ɗauki wannan bayan sai a aza daga dama su suna da rafa guda biyu za a kai tana sai a sa mata wannan rida mayafi haka nan sai su kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kara mu ita sai su daga iya gambiyan bukata sai tana atuwa dauki abin da za a dauka don haka kina da kyau duk mutumin da zai tsalkaka ya nisanci inda jama'a suke kuma ya kare kasa daga garin mutane kuma hadisi ya kata da mu jawazul istikhdamu sigari wa in kanu ahararan ya halatta a wa mutum hidima ko da ko iya na za su waɗa hidima tun daga sha'awa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima iyakar rashin takaba da alfahari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma gashi an rika mai abin da zai tsarki da shi ko bai a'a ai zai sa in girman ka ko makamanci haka nan ba ya kyale to haka ya halatta ai haka illa kawai wanda za a wa wannan abin kada ya ji kansa cewa shi babban malami na ya cancanta a mai haka nan in ba mai haka nan ba a girma shi ba to wannan babu laifi don ku ayi masa hidima Allah ya samu dace حديث من عن أبي قتادة الحارث بن ربعين الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء daga bi katada الحارث بن ربعين الأنصاري رضي الله عنه الله تددشي أن النبي صلى الله عليه وسلم للي من الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي لا يمسكن أحدكم ذكره kada ɗayanku ya kuskure ya rike zakarinsa gaba gare shi biya minihi da hannunsa na dama wa ko ya bulu yayin da yake boli yayin da fitsari kar ya rika gabansa da hannunsa na dama wala ya ta tamassah kuma idan ya kare kar ya karce kar ya shafe kazantar da ta fita min alkhala daga ban ɗakin da shiga kai ya sa kai ya tare biya minihi da hannunsa na dama in kare na kar ya bada karin ga hannun dama in duci na kar ya bada dukin ga hannun dama in ma sefa ta kar ya rika ta da hannun dama in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wala ya yatanaffas fil ina sannan kuma idan yana shan abin sha kada ya shaida a cikin wannan abin sha kada ya shaida a cikin wannan abin sha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisi ya muna magana ka abuwa guda uku nasihuna mahu tsada kwarai da gaske kuma suna da fa'ida mai girma kwarai da gaske wajen tsalkakewa mu da nisanta kazanta wanda zai nisanta da mu daga kamuwa daga cututtuka na farko da na biyu sallallahu alaihi wa sallama ya hana mu riƙa gabanmu da hannun dama kamar da muka karanta baya hannun dama bai dace a kai shi wuraren kazanta ba hannu ne na karimci to kuma maganar fitsari da mafita ta fitsari akwai a kazanta dab da wurin nan don haka a nisantar da shi da kazanta haka nan kuma dubura wuri ce mai fitar da kazanta don haka hannun dama a nisantar da shi daga dubura duk waɗannan abubuwa bai kamata a kai hannun dama wannan wurin ba sallallahu alaihi wa sallama ya ce bisa saboda shi daman shine abin da muke amfani shi wajen ci da sha to yoshi kuma za mu doke shi mu kai shi dab da wurin da ke da kazanta sallallahu alaihi wa sallama ya hana mu na abu abu na uku annahayu an tanaffus fil ina ya hana muna shaidawa a cikin kofin da muke shan abin sha ko kwano da muke shan abin sha saboda shi ma akwai cutarwa na ƙazantar da za ta iya fitowa cikin bakinka ta shiga cikin ruwan kuma ka koma ka sha wannan ƙazantar ko kuma akwai nau'i na cutarwa ga wanda zai sha bayan ka sha shi da ka ƙazantar wannan abin da ka yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana muna yin wannan abin hakan malamai sun tattauna wannan handa annabi ya ce kar a yi shin haramun ne ko ko karahiya ne dan ce rajihi dai karahiya ne har yanzu dai ba a cewa idan mutum ya rika ya aikata abin da a haramun kama a ce ya sha giya ko kuma ya makamanci haka nan bai dai kyauta ba amma bai kai a ce mai haramun ba amma masaba sahida sun ce haramun na tunda annabi ya ce kar a yi to kar a yi kuma in mutum ya yi haramun tunda ya haramun ya cancanci azaba daga Allah subhanahu wataala sai Allah ya yi masa amma jumhurin malamai sun ce akan cewa ba haramun na ba amma dai bai dace ba kuma a nisance shi kamar da annabi ce a nisance shi to haka hadisi ya hana muna rikon al'auran mu da hannun dama lokacin boli hadisi ya hana muna yin tsarki da hannun dama hadisi ya hana muna shaidawa a cikin mazubi a wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa wanda duk ke shan abin sha in yana son ya shaida har dai ake sha na yake irin ruwa ya shaida sau uku wannan zai fi amfani gare shi ruwan za su ba shi fa'ida kwarai da gaske in ya ja ya ja ya ja ya kofi daga bakin sa ya shaida ɗaya sannan ya sake mayarwa in ya kwankwada ya kwankwada ya sake ja ya kofin ya shaida biyu kenan sannan ya sake ja sannan kuma ya ja sau uku kenan haka ake so to in yana da bukata ya mayar in bai da bukata uku din sun samu shi kenan haka amma mutum ya aza kofi a bakinsa saboda yana jin kishuwa ya ta kwandal kwandal har sai ya koshi akwai cutarwa gare shi zai cutu kwarai da gaske za ka sai sallallahu alaihi wasallam ya hana ya kawo wannan ne baya cikin maganar tsarki amma hadisin ya zo da maganar tsarki da wannan kisa duka ya kawo shi za ka mun samu fa'ida cewa wajen tsarki kuma ga abinda da ake son mu nisan da daman mu daga wannan wurin sannan mun samu fa'ida cewa kuma in muna sha shi ma akwai nau'i na kazanta kar mu sha muna shaidawa cikin wannan muzubin abu na hudu a cikin kasa da mu ijnabul ashya'il qazra duk abin da ke da karanta mu nisance shi saboda min runguma abin da ke da karanta yana cutar da lafiyar jikin dan adam ashe annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kula da harkar lafiyar jikin dan adam duk abin da ya kawo musu cuta yana kaddar da shi ya nisance shi shine wata rana ake magana yahuda suka ce ma salmanul farisi kuka annabi ya ko ya kantar da ku komai hatta yadda ake biyan bukata yadda ake tsarkaka ya ka biya bukata ce kwarai da gaske ba abin da an kantar da mu ba ya karantar da mu hatta da wajen biyan bukata ga yadda mu kamata mu biya bukata mu shiga da kaza mu shiga da kaza sannan in mun ka shiga mu yi tsarki da hannun dama sannan kuma in za mu yi mu yi shimara bayan haka nan kuma ya kantar da mu cewa in za mu tsarki kada mu yi da abu mai amfani yace kada mu yi da kati na dabba kuma sannan kada mu yi da kashi duk waɗannan abubuwa wajen biyan bukata ne fa amma sallallahu alaihi wa kuma duk ya karantar da sabansa irin hanyar da ya kamata su bi wajen biyan bukata to yau na wanda a wajen ban gida ya karantar da kai dokoki da za ka kula da su amma wajen ibada kuma shi suka ci da kasar da ku a da tsintsan ibada ba shi wancan kuma ba tsintsan ibada ce ba in ka harar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa zai samu ibada amma sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da hadisin shi Salman al-Farisi yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya katar da mu cewa in za mu biya bukata kada mu ba alƙibla baya kada mu ba ta kuma gaban mu sannan kada mu yi tsari mu rika gaban mu da hannun dama sannan kuma ya katar da mu cewa in za mu tsalkata na duki kan mu kasa daga uku sannan ya katar da mu kuma kan mu doki kacin dabba mu ce mu karce namu kashi da shi don ya bushe sannan ya karta da mu kuma kada mu ɗauki kashi mu ce shi za mu karce san mu da shi saboda ni saboda kashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa mana cewa abinci ne na yan aljannu duk abincin da kace ka ya abinci ka ɗauki kashin kai ce bismillah ka jefar da shi zai zama abinci ga yan ummu aljannu musulmi suna so amfani da shi wajen abincin su sannan kuma kashin dabbobin mu shine tattaka shine hakin ci ga nasu dabbobi don haka sai sallallahu alaihi saboda kare haƙƙin halitta yake kan mu amfani da kashi wajen biyan bukata ka ku gaba da komai kamar hoge yake to amma na ƴan uwan mu ne kuma aljanu mu su ji sa su yi amfani kada mu cutar da su to cin abincin su sai suke karanta gare shi kashin dabbobin mu kuma shine tattaka na dabbobin su yake kada mu cutar da dabbobin su kuma sallallahu alaihi wa sallama kenan don haka waɗannan ƙa'idodi duka na al'istidaba ne hanyar da ake bi a tsalkaka su ne manzo Allah ke kata da mu sallallahu alaihi wasallam tun gabanin mu ce wajen yin sallah ana faɗa mana ƙa'idon da ya kamata mu bi yadda ya kamata mu tsalkaka mu shirya da kyau saboda ganawa da Allah subhanahu wa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya shahe muna game da mai tambayar da ya tambaya kwanan baya kan cewa ya nemi mata kuma ya ta kyauta har ta rashin lafiya mai muni ya wahala kwarai da wajen kashe mata kuɗi kuma gashi daga ƙarshe mutanen sun ki bashi mata sun ce ta samu miji ba ta so ne yake magana to ya halatta ya je kotu yadda haƙƙinsa magana ta gaskiya tattaunawa da muke da malamai da abin da muka karanta bai halatta ba saboda annabi sallallahu alaihi sallama ya ce babu da mummunan misali mu al'umma annabi Muhammad sallallahu ya ce duk mutumin da zai ba da kyauta kuma ya dawo cikin kyautar sa yake ya anshi ta haka yake kamar kare wanda ya amai ya zo ya lashe suka ce kuma ita kyauta tana da wani abu inda duk mutum ya riga ya ba da ita kuma har ta fita hannunsa ta kowa mallakar wani to yanzu ba dukiyar ka ba ya fi sheta da niyyar basuwa bai wada basuwa ba har yanzu dukiyar sa malaba sun ce yana iya fasawa amma ya hidda ita daga hannunsa har ta koma hannun wani sannan kuma yake a dawo mai da ita to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mun haka suka ce ko wajen aure ne saboda ka'ida aure za a dubi al'ada al'ada duk mutumin da ba wanda yake aure yake son ya aura kyauta baya nufin ya ba ta sadaki ko yana nufin ya ba ta sadaki duk abin da ya bata na tsarin da ya kai mata da wayar da ya sai mata da duk wani abu wanda ya kai mata dai shi baya jin suna cikin sadakin da ya bata duk abin da ba ka jin suna cikin sadakin da ka ba mace sannan auren bai ba ko ne ka tashi kai ta mutum amma in ana jin ga al'ada cewa duk abin da ba ta sadaki na yan haka wajen aure ana tara su gaba ɗaya da kayan da ya kawo da kuɗin da ya ba su a cikin sadakin ta kaza to shi na damar shi a ba shi abin ina ganin ko ga al'adar mu duk waɗannan kyauta ba a nisa cikin sadaki abinda kawai ake lisawa cikin sadaki kila kayan nan da aka yi masu yawa to kuma ko su har yanzu al'adar mu ba mu cikin sadaki sadaki wannan gundarin kuɗin da muka cewa shi kuka ce masa sadaki haka abin da ya kamata gaskiya shi hankuri ba su kyauta ba ba su kyauta ba akwai malaman da suka ce in yaudara ta sun kai sun kace shi shigo yayi ta kashe kuɗi ne ba su da niyyar bashi akwai malaman da ganin cewa yana damar shige su saboda yaudara ta shigo amma in ba yaudara na ba haka ɗaya daga ba ta ji ba ta so ne to gaskiya ki yi karinci ki ga batun wannan abin ya fi Allah sai ya saka masa da alkhairi shi karinci ya bar masa wannan abin kawai ya fi da sha'ansa kuma a jefe shi da wani mummunan suna gobe in ya ta wani a ci hatarin da shi in yanzu Allah ya kaddarta na su duk abin da ya bata ya ce ku biya shi kaga an je hikda mugun suna kenan za ka ci karinci shi basu da Allah inda cuta sun kai ya basu da Allah in kuma a'a so ne kawai Allah ya jaye na shi gare ta shi fata Allah ki baki wata wannan shine abin da ya zama alkhairi gare shi sai kuma abin da ya magana na wata sana'a ta samun kuɗi ta cryptocurrency da ya magana wannan Sani Umar Lijar mu Allah ki kara masa ni'ima da lafiya ya ba da fatawa game da shi shi ya ce akan cewa ba kuɗi na ba waɗannan sana'a ta harka kuɗi na na abin ga Sani Umar Lijar mu ko ce farfesa ya ce ba kuɗi ba ne ya bayani mai yawa game da shi ba kuɗi ne don haka kada a yi magana kasuwanci da su ba kuɗi ba ne ya ba da hujjoji masu yawa sai ka same shi ka saurara <clears throat> duk da dr bashir ali umar shi ko ya ce akan cewa kuɗi ne ya da da cewa kuɗi na ya ba da hujjoji masu yawa ma magana abin da malamai suke magana gaskiya ba kuɗi na ba wannan sana'a ba ta kuɗi ta ba inda a biya ka a kai da su ka a biya da su Allah ya shirya da mu zuwa ta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik malamai ya gaba